sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta ya ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 20 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim ba mukanin labarai. To binta majalisar dokokin Sri Lanka ta zaɓi Renil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaban ƙasar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Rasha za ta yadda a riƙa jigilar hatsi daga tekun Bahar Aswad na Ukraine. To amma sai kasashen yammacin duniya sun ɗage takunkumin hana jigilar hatsin Rasha zuwa kasashen waje. sannan 'yan majalisar dokokin amurka na shirin jin ta bakin olena zelenska uwar gidan shugaban ukraine wadda za ta yi jawabi a majalisar ta capitol hill a yau dinnan laraba kanin labaran duniya kenan to a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a najeriya kimanin mutane biyar ne suka mutu sakamakon barkewar cutar amai da gudawa wato kwalara a jihar kano cewa a halin yanzu akwai mutane dubu biyu da ɗari uku da talatin da tara wanda suke ɗauke da wannan cuta ta amai da za a faɗin doyin talatin daga watan ɗaya na wannan shekara zuwa watan shida. Za kuma ku ji cewa bincike da tsangayar kula da ci gaban mata 'yan kasuwa ta gudanar wato 2021 Mastercard Index of Women Entrepreneurs ya nuna cewa Uganda, Botswana da Ghana su ne kasashe uku da suka fi karfin tattalin arziki a duniya ta bangaren mata 'yan kasuwa. Sannan kuma muna tafi da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan auna lafiya ga labaran. Majalisar Dokokin Sri Lanka ta zaɓi mutumin da ya yi firaminista har sau shida wato Renil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaban wannan ƙasa mai fama da rigingimu a yau ɗinnan Laraba. Wickremesinghe ɗan shekaru 73 ya samu ƙuri'u 134 a majalisar mai mambobi 225 a zaben da aka yi cikin sirri inda shi kuma Dulles Alafaruma wani tsohon ɗan jarida wanda ya riƙe ma'aikatun gwamnati da dama kasancewarsa ɗan jam'iyyar SLPP mai mulki ya samu ƙuri'u 82. Anura da Disinayake shugaban jam'iyyar JVP mai sassaucin ra'ayi ya samu ƙuri'u uku kawai. An yi wannan zaben ne mako guda bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya tsere daga Sri Lankar yayin da ake wata gawurtacciyar zanga-zanga wadda a wasu lokutan ta rikide zuwa tashin hankali sanadiyar wata da watannin da aka shafe ana fama da matsalar tattalin arziki ta yadda har ta kasa shigo da abinci man fetur da magunguna saboda rashin wadataccen kuɗin ajiya a waje tafiyar tasa da kuma murabus inda da yi na nufin kenan mulkin sri lanka da gidan suka shafe shekaru gomai suna yi ya zo ƙarshe shugaban rasha vladimir putin jiya talata ya ce a shirye rasha take ta taimaka a rika jigilar hatsin kasar ukraine daga gabar tekun bahar aswad to amma yana son su kuma kasashen yamma su ɗage takunkumin da suka ƙaƙaba kan jigilar hatsin rasha zuwa kasashen waje putin ya yi wannan maganar ce a iran bayan ganawa da shugaban turkiya rajab tayyip erdogan kan buƙatar a koma jigilar kaya daga ukraine mamaye ukraine da rasha ta yi ta kawo tangarɗa ga cinikayyar ukraine kuma ganin yadda ake samun matsala wajen samar da abinci a duniya majalisar ɗinkin duniya ta tsoma baki wajen neman a kawo ƙarshen katse jigilar farhan haq mataimakin mai magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gaya ma manema labarai jiya talata cewa guterres na da ƙwarin gwiwar cewa za a cimma yarjejeniya ya ƙara da cewa guterres ya yi magana ta wayar tarho da shugaban ukraine volodymyr zelensky kan wannan tattaunawa da ake kan yi. 'Yan majalisar dokokin Amurka na shirin jin ta bakin Olena Zelenska uwar gidan shugaban Ukraine wadda za ta yi jawabi a majalisar ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba. Gabanin jawabin da Zelenska za ta yi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce za ta yi magana ne a madadin uwaye da sauran matan ƙasar Ukraine. kuma hakika na yi imanin cewa waɗanda matakin da za a ɗauka ya dogara kansu za su saurara in ji shugaba zelensky shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta yi kira ga dukkanin 'yan majalisar wakilai da ta dattawa da su hallara tana mai cewa abu ne mai muhimmanci a ji kai tsaye daga bakin zelenska uwar gidan shugaban ukraine saboda a ƙara fahimtar irin tsananin matsalar da mamayar da rasha ta yi ta haddasa sannan mu kuma bayyana godiyarmu ga mutanen ukraine saboda kare tsarin demokradiyya da suke yi To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana karshen labaran duniya. Kafin nan, bar mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya kimanin mutane biyar ne suka mutu sakamakon barkewar cutar amai da gudawa wato kwalara a jihar Kano inda mutane 89 suka kamu da cutar tun daga watan Afrilun wannan shekara ya zuwa yanzu. Kwamishinan lafiya a jihar Kano Dr. Aminu Tsanyawa ne ya bayyana haka a lokacin wani taro da manema labarai a jiya talata. Wannan adadin na waɗanda suka kamu da cutar a ƙananan hukumomi 20 ne na jihar Kano, inda biyar daga ciki suka rasa rayukansu. Wakiliyar muryar Amurka da ke birnin Kano, Baraka Bashir, ta halarci taron ta kuma aiko mana da ƙarin bayani. wannan wannan kuma da ba. wannan cewa abu da guda yana tattara da rashin tsafta ta jiki ta muhalli kuma da kuma yin bayan gida a kowane waje musamman a kudaden wuri da sauran yadda ake halittarta ko kuma aikata abinci da abin sha wannan duk suna tattare da wannan cuta ta abai da akwai kalma wanda Najeriya Center for Disport ta baya cewa a halin yanzu akwai mutane dubu biyu da ɗari uku da talatin da tara wanda suke ɗauke da wannan cuta ta amai da zawo a faɗin jihohin talatin daga watan ɗaya na wannan shekara zuwa watan shida a ranar sha shida ga watan hudu wato wata afrilu na wannan shekara an samu kullar cutar amai da a ga kan daga karamar hukumar amfani, tun daga lokacin ma'aikatar lafiya ta himmatu kwarai daga ciki wajen tabbatar da cewa an dakile wannan annoba ta amai da a kawo yanzu muna da sama da muna da mutane ɗari ɗaya da tamanin tara wanda suka haɗu da wannan cuta ta amai da zawo a kanan komi ashirin wanda mutum ɗari da tamanin sun warke an ba su magani sun warke a mutum biyar kuma allah ya karɓi rayuwarsu abin da ya kamata a duba ne a shekarar ta wuce ta 2021 daidai wannan lokaci daidai wannan lokaci an samu mutane dubu goma sha biyu da sha shida wanda suka kamu ko suka haɗu da wannan cuta ta amai da zawo dalla dr aminu tsanyawa kenan ya yi ƙarin haske game da barkewar cutar kwalara a jihar kano har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim da karshen labaran duniya to binta yan republican sun zaɓi wani magoyin bayan tsohon shugaban amurka donald trump a matsayin ɗan takararsu na gwamnan jihar maryland ta gabashin ƙasar ɗan majalisar dokokin jihar ta maryland dan cook ya ci zaben fidda ɗan takarar Najeriya talata da gagarumin rinjaye inda ya bayar da wagegiyar tazara ma na biye da shi kelly Seuss wanda ya taɓa zama jami'i a gwamnatin gwamna mai barin gado larry hogan na republican yana ɗaya daga cikin 'yan takara da dama da suka samu goyon bayan tsohon shugaban ƙasar waɗanda kuma ke goyon bayan ikirarin nasa na cewa joe biden na democrat ya kayar da shi ne saboda magudin da aka yi Cox ya halarci gangamin da Trump ya shirya mai lakabin a hana satar ƙuri'ar ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 gabanin harin da aka kai kan Majalisar Dokokin Amurka na Capitol da zumar hana tabbatar da nasara ga Biden a hukumance. Sannan ya kira mataimakin shugaban ƙasa na lokacin wato Mike Pence mace amana kafin daga baya ya janye saƙon na Twitter ya kuma roƙi gafara. a ƙarshe 'yan kwana-kwana wajen 500 da na'urorin kashe gobara sama da 100 aka tura don yakar wata babbar gobarar daji wadda ke barazana ga wurare da dama da ke gefen tsaunukan da ke kewayen birnin atas babban birnin ƙasar girka Tun jiya talata gobara ta barke gangada tsaunin Fenteli, wanda ke a tazarar kilomita 26 arewa da babban birnin kasar ta girka. Hukumomi sun ce sun kwashe mutane akalla 600 daga unguwanni da dama a matsayin Garki, Sannan sun rufe hanyar da ke zuwa kewayen tsaunin Fenteli. Wani tsananin zafi da aka yi barama ya haddasa wata gobarar daji. wadda ta lalata dubban kadada na kurmi da na daji a faɗin ƙasar ta girka. da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bincike da tsangayar kula da ci gaban mata 'yan kasuwa ta gudanar ta 2021 wato 2021 Mastercard Index of Women Entrepreneurs ya nuna cewa Uganda, Botswana da Ghana su ne kasashe uku da suka fi karfin tattalin arziki a duniya ta bangaren mata 'yan kasuwa. Daga birnin Accra ga wakiliyar murya Amurka Hawawu Abdulkarim da ƙarin bayani. kasar botswana ce kan gaba sai kasar uganda da kasar ghana a matsayin kasashe da suka fi yawan mata masu kasuwanci a duniya bincike da tsangayar kula da ci gaban mata 'yan kasuwa ta gudanar ta shekara 2021 ya nuna cewa mata 'yan kasuwa Afirka suna da juriya da sanin yanayin kasuwanci wadda a shekaru uku jere kasar botswana ta samu kaso 38.5 kasar uganda 38.4 kasar ghana 37.2 biyu waɗanda suke matsayin kasashe afirka da ke da mafi yawan mata masu kasuwanci a duniya wannan binciken shine karo na biyar da tsangayar kula da ci gaban mata 'yan kasuwa ta gudanar duk da kalubale da annobar cutar covid-19 ta haifar da kuma koma bayan tattalin arziki da ake fuskanta a duniya bincike da mastercard ya ya nuna cewa mata masu sana'ar kansu afirka suna da juriya da sanin yanayin kasuwanci musamman masu karamin karfi da masakaitan tattalin arziki galibi sun zarce maza ta fuskar harkokin kasuwanci na shiga babbar kasuwan nima a nan birnin accra ghana ina cikin kasuwan nima ɗaya daga cikin manyan kasuwa nan kasar ghana wadda kusan kashi tamanin cikin dari mata suke gudanar da sana'o'insu a wannan kasuwar an kiyasta cewa ana sarrafa kusan sama da miliyan ashirin dala miliyan ashirin a wannan kasuwa na nima za mu tattauna da mata 'yan kasuwa suna na mantaze shekara nawa da ke sana'a nan da nake sana'a dai ban bude shago ba yau dai kamar 34 years now shekara 34 mm. to tun da ka fara sana'a kin taba samu wani tallafi gaske dai mu da kanmu ke sana'a mu muke aikin mu uriba ya zo mu dauki in bashi kuma ya zo mu dauki haka muke sana'a amma gwamnati bai taba taimakan mu ba muna biyan AMA muna biyan taxes duka nana Fatima Fatima na gan ki a kasuwar Nima kuma ɗaya daga cikin manyan shago da ke kasuwar Nima. Wannan sana da yake fara shekara nawa ke? Sana ga gadan fara haka shekara ashirin. To mun da ya ce alhamdulillah. Amma yanzu batun kasuwancin nan ne canji ke damun mu. Canji ke damun mu sosai. Canji ya bar komai basa da kuma ya tsadan nan. To yanzu canjin ya kuke yin shi? Kuna rika dala ne ku shiga kasashen waje sayan kaya koya? Shi muke rika dole muke rikawa. Ba aikin nan da kika shekara ashirin kun taba samun horo ko a wayar da kanki kan kasuwanci? A ba wani ya taba yi. Allah dai ne waye da mu cikin sana'a sunana salat ya ku kasuwancin gada kike wani ya koya miki ko da ke da kan kika tashi kawai kika fara sana'a ni ba na ta koya na ma business ma nake sa kafan ma na doki Ka fara sana'a business shekara nawa eh ya da na fara shi kuma 22 years kenan eh muna biyan tax rahoton dai har ila yau ya ce kasar najeriya da angola da kasar ghana sun kasance a matsayi na farko a duniya ebeyenjiya mumu maninja kuma shugaban kasuwancin yankin yammacin afirka a sagayar masaka ya ce kasashen afirka murna malama hassana shararren 'yar kasuwa ta mana karin haske zuwa nan gaba shekara biyar mata za su samu kan mafi yawanci a cikin kasuwanci a da an samu mata suna zama gida ba sana'a ba kasu albar albarkacin intanet ya sa mata statistically yanzu in ka duba kowane shekara ana samun mata da yawa da suke shiga a kasuwanci saboda amfani da suke samu kasuwanci ya daraja mata kasuwanci ya ba mata ni'ima kasuwanci ya sa mata muna kara mutuncinmu a za ba mu shekara biyar gaba mata mu da mu zama mafi tafiyar da kasuwanci duniya baki daya yana daga cikin dabaru da tsangayar kula da ci gaban mata ta masaka ta bullo da shi shine don gane cewa an harzuka mata shiga sana'o'in kansu da kansu tsangayar ta sha alwashin hada mata miliyan 25 a sassan duniya domin bunƙasar da su ta fuskar amfani da na'urar zamani wajen shigar da kasuwancin su hawa abdulkarim faniya sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana to madalla a da hawa abdulkarim da ta aiko mana da wannan rahoton yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti goma sha karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha biyar a Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe uku da minti goma sha biyar kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar.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 Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban tsiya. Gami martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida da ke ƙara bayani a matsayinsa na uban ƙungiyar shuka ciyawa a Arewa don hana fitinar makiyaya da manoma. Da hankali ake rike kasa. 'yan siyasa mu su daina rashin kunyan salle a nan salle a nan suna faɗa kan zaɓe an gama zaben ka ka zo ka cuce mu gobe kuma an yi zaɓe ka cuce mu to a karshe banda faɗa me zai dawo a kasa dole ne mu saya eh, niger state alone ta isa ta ciyar da duk nigeria taraba alone ta isa ta ciyar da duk nigeria amma ka je niger ka sami je taraba za ka sami wanda bai sayi sabon wando ba domin bai san abin da ya kamata ya yi ba inda shekarun da muka kai daga independent zuwa yanzu bai kamata muna da ɗaya bisa goma na jahilshin da muke da ciki a yanzu ba har yanzu kai yuriyan da muke ta kuka eh, ai babu taki to takin ma yanzu duk duniya an gane a kuskure ne wannan takin zamani da kake gani domin yana kashe kasa in kuka yi takin kashin shanu ya fi alheri mu dawo wajen kiwo kasan zogale kan ko hmm. to wani abinci ne ya rike arewa ya wuce zogale da kuka to yadda zogale ke gera mutum haka yake gera saniya yanzu muna suka zogale don talaka ya ci don saniya ya ci ka ɗauki wake wake akwai na miya akwai kuma na dabbobi kowanne ne ka juya akwai sabon fasali akwai glaricinia akwai daga taste duk sauran duniya sun kirkiro wa'annan abubuwa ina wanda muka yi muna da kasa enough muna da kasa wadatacce amma ina aukinta in ba mun mai da kasanmu mai auki ba to duk abin da muke so mu yi ba za a yi ba in kuka ce makiyaya da wannan suna fada to waye suke eh, fada eh, a east kuma wai ne ne suke fada a ibadan wai ne duk inda ka je a kasan nan yanzu gaskiyan ɗaya ne mun tara yara da ba su da sana'an kome domin iyayensu ma ba su sami ga sana'an da suke yi ba karatunmu ya dawo suna kawai a yi university dubu a gaske ya ba ku ɗaya in ka je university of agriculture duka na nigeria ka je ka duba ka gani za ka samu lecturer kansa in ka ce masa ya spacing a masara ya ake shuka masara sai ya yi tunani so kun gane maganan maganan shine damuwan kasan nan hankali dole mu mai da kowa mai hankali a abin da ya sa a gaba sannan ne abin nan zai tafi daidai mu shuka shinkafa daidai mu shuka masara daidai to za mu sami shinkafa da masara yadda muke bukata a yi kiwo kuma daidai za mu sami nama da saniya komai yadda muke bukata yanzu kudin kilo na nama a kasuwa a rahamsa dubu biyu da dari biyar a dubu biyu da dari biyar ne ma sai an jika naman awa uku ya sha ruwa sannan a sa maka askel to a gona na duk inda na kashe naira ɗari uku ina samun kilo na life weight kilo na saniya ciyawan da zan ba saniya naira ɗari uku zai bani nauyin kilo ɗaya a rana kilo ɗayan nan kuma rabinsa ne nama so in na kace naira ɗari uku ina samun naman nawa kenan dubu ɗaya da ɗari biyu baka ga so hudu ba ko kowane gefe na kiwo da noma ka ɗauka za ka yi riba so hudu amma talakanmu kusan ko 90% na manomanmu ba sa riban kokobo sai a asara domin bai san abin da ya kamata ya yi ba ba yadda za a yi mu shi gaba da jahilci ba ado da jahilci idan aka sami wannan fasali na ciyawa da sabon noma ba wai kawai mai kiwo zai yi gefe ɗaya manomi zai dawo gefe ɗaya ba a'a za su haɗu su dawo ɗaya kowa zai dawo yana kiwo yana noma abin da na fara yi a taraba shine a raba ma kasan gefe biyu wannan shekara a yi noma ta nan a yi kiwo shekara biyu a can bayan shekara uku a canja wurin da ake noma ya dawo ana kiwo wurin da ake kiwo a dawo ana noma kasa ba zai mutu ba da na ga ba ni da eh, kakakin da zan busa kowa ya ji sai na fara nawa na raba gona na uku kowane shekara in yi masara a nan in yi rogo a nan in sa shanu a nan ana zagayawa to in ka je wurin gaba ɗaya bai mutu ba kowa zai zo wani sarki ya noma ya kasan bai mutu ba. mun gode mai martaba hajiya bilkisu sambo ta asusun minal za ta bayyana mana muhimman abubuwa goma da take nakalta wa 'yan makarantarta. kaga kamar da na maka maganar dabarun inganta rayuwar nan za ka koyar da mutum alamomin dabarun inganta rayuwa guda goma su san muhimmancin tukuna idan za su zo makarantar lokaci. su san muhimmancin tattali su san muhimmancin yi magana su san muhimmancin kai abubuwa da dama ina zuwa hajiya bilkisu ya kamata kafin mu wuce wannan gabar eh, abubuwan inganta rayuwa na ilimin nan guda goma shin za ki lissafa su da ka ba tare da kin duba takarda ba <laughs> zan iya ingiran iya lissafa su amma ne dai da turanci yi da eh, eh, eh, zan iya fassara to um, um, na farko shine akwai inda muke tabbatar da self esteem din mutum wanda ka san kai waye ka yadda da kanka so self esteem kuma akwai goal setting ka fahimci akan cewa ina da abin da nake so na cimma zan cimma shi akwai time management time management ina yana daga cin abin da waɗannan matan a da ba su san da shi ba amma yanzu in kace musu karfe goma ina son ku a nan wajen za ka zo idan yau dan siyasa ya zo ya musu karya idan ya tafi ya da su ce lokaci kaza da ka zo mana lokaci suna rike da wannan abun akwai akwai value orientation akwai eh, value na na eh, ake ce value ne da hausa eh, mutum darajanta yawa darajanta kanka yawa sannan akwai kuma negotiation yau waɗannan mata da suke nan wala duk ilimin bature in ya zo wai dan ya musu dabara ya san da zai wannan ɗinsu ba zai iya ba because an yi grooming ɗinsu yadda za su yi negotiating abu kuma mun koyar da su refusal skills wato sai an tattauna da su sun duba abin da ya eh. dace da wanda bai dace ba kafin su eh, yarda kuma akwai refusal skills yanzu dai yan matan da dai muka traina su duk da dai yanayin rayuwa kuma yakan canja yau dai ba za ka zo ka ce wai eh, eh, za ka zo ka yaudare su da dan kana da kuɗi ko kuma dan wani abu sai ka ce yau ka yaudari waɗannan ba saboda mun koyar da su kalmar su san yadda za su ce no akan satin abubuwa naki yau akan naki sannan akwai kuma eh, what are the other things ina jin saura guda biyu ne ma baki ci ba ko <laughs> eh so <laughs> ka san yanayin al'amura so amma dai waɗannan abubuwa ne da gaskiya muke kokari mu ga akan cewa dan yanzu misalin ba alfahari ba karkashin wannan santa ya bani wani pawa da ina ga idan kana son mata dubu ne a wannan yankin in dai har ka fito ka ce ai malama alkhairi ne ta ce because har suna suka bani saboda sun yarda akan cewa da na zo musu na kawo musu alkhairi a cikin rayuwarsu na kawo musu because da ya tabbatar maka muhimmancin ilimi da daraja irin na malami ni dai gani wata wasu ma sun girme ni akwai matan da muka zo sallah tana yi sai aka ce tana ta duku fata aka ce ba haka bane ta ce ha ku za ku ya min shekara da shekaru amma kafin yau a waye gari baiwar Allah nan idan tana sallah idan wannan ita da kanta za ta wannan so kaga akwai akwai fannin addini akwai fannin eh, eh, zamantakewa akwai kuma da hidiman aure mun gyara aure da yawa yau eh, a wannan karkashin wannan ilimi da muka koyar yau idan mace-macen aure duk da dai yes mun riga mun san yadda maza lokaci suke da yadda ake so a gyara rayuwar auren sai sun ta sayan da suke ta wannan din amma dai a karkashin ilimin da waɗannan mata suke samu suna kokari su ga tarbiyyar gidansu ingantacce ne cikin ikon Allah. Masu raro da wannan zamu dakatar da shirin sai makon gobe Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin. a madadin muryar Amurka. Ni na adamu da mai Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Umar koeba da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce muna fata wannan fassali da gwamnatin Najeriya ta yi a NNPC ta yadda kamfanin zai iya dogaro da kansa har ma a iya sayan hannun jarinsa. Mu 'yan Najeriya Allah ya sa ya zame mana alkhairi amin. Sakon haɗin gwiwa daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Aliyu Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange ya wuri tare da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya. jiya suka ce muna kira ga 'yan siyasar jihar kebbi da cewa su sani fa yanzu kan mage ya waye ba wanda zai zo mana da wata yaudara domin ya ga hankalinmu saboda yanzu mun san farin ɗan siyasa kuma mun san baƙin ɗan siyasa saboda haka a kula sakon amina adamu malam maduri da umar baban yaya sabon gida da comrade hassan hamza silatan tankarkar a jihar jigawa suka ce muna miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar jamhuriyar jamhuriyar Nijar a bisa babban rashi na dattijo dan gwagwarmaya Alhaji Sunusi. Hakika wannan rashi ya bar babban gidi da ba za a iya cikiwa ba a fagen gwagwarmaya a jamhuriyar Nijar har ma da nahiyar Afirka. Muna addu'ar Allah ya ji kansa amin. Sakon Aliko Auta kafinta a jihar Filato ya ce muna kira ga mahukunta a Najeriya da su ji tsoron Allah su yi aiki kamar yadda doka ta ce. Sakon Shehu Adamu Rijau cewa ya yi muna kira ga kungiyar kungiyar asu da ta gaggauta janye yajin aikin da take yi domin ceto ilimin 'ya'yan talakawa a kasar tamu domin gwamnatin najeriya fa kunnen karfe ke gare ta ba ma na ƙashi ba allah ya kyauta Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina ya ce ci gaba da kai hare-hare da 'yan ta'adda ke yi inda suke sacewa gami da hallaka ɗimbin jama'a musamman a jihar shugaban ƙasa wato jihar Katsina. Hakan abin jimami ne da damuwa da fatan Allah ya kama na ƙarshen lamarin baki ɗaya amin. Abdullah an gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. binta majalisar dokokin sri lanka ta zaɓi renil wickremesinghe a matsayin sabon shugaban ƙasar shugaban rasha vladimir putin ya ce rasha za ta yadda a riƙa jigilar hatsi daga tekun bahar aswad na ukraine To amma sai kasashen yammacin duniya sun ɗage takunkumin hana jigilar hatsin Rasha zuwa kasashen waje. Sannan 'yan majalisar dokokin Amurka na shirin jin ta bakin Olena Zelenska uwar gidan shugaban Ukraine wadda za ta yi jawabi a majalisar ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham wanda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake maku fatan alheri ma'asalam. amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.